cikin wannan shirinku na matasa da studio Kalangu take sarrafa muku a kowane ƙarshen mako. A l'instar des autres pays, au Niger nous avons aussi des organisations des jeunes. Wannan ƙungiyoyin matasan muna jin su a cikin radio muna ganin su a television kuma kai har a yanar gizo-gizo parce que ils ont vraiment pris d'assaut les réseaux sociaux. To, yau a cikin su wata ce ta gayyato mu wata ƙungiyar matasa da ake ce mami. Niger plus d'applaudissements pour les scouts qui nous reçoivent aujourd'hui. Ils reçoivent la FADA. a cikin santar yo gidan su suka gayyato mu nan za mu hira tare da su su kuma wa'annan 'yan scootkin yau da suka gayyato mu muna so mu san comment il fonctionne quel objectif vise-t-il bref wacce rawa ce suke takawa cikin tahiyar al'umma su yanzu wannan hira za mu ta tare da Sani Idi Rabi ça va ça va tu vas bien ça va alhamdulillah tu es commissaire au programme adjoint ta baya ya Ta ba wallahi. Aikin naki a ne To salamu alaikum dan jama'a. Yanda ta gayi suna na Rabi Sani Idi kuma ni nake kula da sarin yara sai ta je da kula da program des jeunes. Mm, da abin da ta kara ma yara kenan kike jiran eh. shi. Ok, sois la bienvenue sur Tous à la Fada. Nous sommes avec Alio Oumarouli, il est commissaire général. Genre, c'est national. Il gère tous les scouts du Niger, c'est ça Général, ça dit ah. tout ça là. Quatre Toute la Fada là, je les gère. Toute la Fada, à la Fada. <laughs> Ok, Luther. Ok. Que Hassan, lui, c'est un jeune observateur. Tu connais bien les scouts, c'est ça, Jibril Ça va Oui, ça va bien. Sois le bienvenu sur tout ça, la FADA. Alhamdulillah. Ok. Nous sommes avec euh, Ali Diallo, il est commissaire régional. Il gère Niamey et Dosso. Donc les scouts de Niamey et de Dosso, là, ils peuvent compter sur toi. Bien sûr. Merci. <laughs> La fada s'installe toujours avec sa musique, la rubrique préparée par Missa Dondi et la chronique qui est l'affaire de notre chroniqueur chouchou Olivier. Selon un article publié sur le site Alliance Droit et Santé Equipop.org, ƙungiyar Scout ASN, Niger, ASN an kafa ta Logomiatara de Oku 1993 qui Elle est née des cendres d'anciennes associations nigériennes de scoutisme suspendues en 1974 par le régime militaire. On sait aussi qu'on peut s'engager très jeune. Et vous êtes apolitique, baron Nous savons aussi que l'Association des scouts du Niger est membre de la Grande Fraternité des scouts mondiales, un mouvement qui compte environ 30 millions de jeunes dans plus de 200 pays et territoires sala waka a bakin mai ta tahi yanzu zan fara gare ka commissaire general aliyu umaru ina so in san wai su cikin wannan wai menene ga masu shirin a cikin wannan fadar ba su san su ba menene scout écoutez comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction mm -hmm. euh, le scoutisme est un mouvement mondial créé en 1907 donc ça fait quand même plus de 100 ans que cette euh, organisation existe c'est l'une des plus grandes organisations de jeunesse au monde. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 3000 membres avec pour ambition de notre mandat de les doubler d'ici 2024. Donc on veut aller à 6 000, voire même 10 000 scouts d'ici là, et avec plusieurs branches, puisqu'il y a les tout petits qu'on appelle les louveteaux, il y a les moyens qui sont les éclaireurs, il y a les plus âgés un peu qui sont les cheminots, et les adultes qui sont les, routiers. Donc ces, quatre branches sont réparties dans les unités scouts, donc dans les différents groupes euh, que nous avons sur l'étendue du territoire national, et coordonnées par des régions scouts. Il y a des régions euh, qui sont jumelées, notamment les régions de Niamey et de Sceaux, mais aussi les régions de Zender et d'Ifa. Donc nous sommes en train de faire en sorte que chaque région puisse avoir un nombre important d'effectifs. Et A cikin wannan kungiya hmm. ana ba matasan horo un matasan nan su zama 'yan kasa un ladabi un kasa masu kyau kun suna nan suna waka amma cikin ladabi ne ana yi shi to za ci gaba da wannan tambayar tawa yanzu rabi gare ki za un dawowa les scouts du Niger sont constitués de jeunes filles. la miss mhm. qui est avec nous sur cette fada et tout autour également. Mais aussi vous avez des, enfants, des plus jeunes, euh, âgés de 6 ans, et ça va jusqu'à 25 ans, ainsi que des adultes encadrants repartis dans les groupes autonomes sur la quasi-totalité du territoire national. Mhm. Et dans chacune des huit régions, il y a au moins un groupe actif de scouts, c'est ça, non mhm. Mais maintenant, qui peut être scout Et comment ça se passe yanda da komisar ya gayi ne mm. kungiya ce da take dauka kowa da kowa kamar mm. duka jeunesse take concerne yau ba a ce hawa wai wanga ne yake escutism wanga ne ba escutism duk an escut da Niger in kun ga waje in abun ya burge ku kungiyar ta muku kawai zawa kuke duk ko ina yanda ya gayi muna da representation da lewi region du Niger kawai kuna masowa ne wajen skutikin da ku gare ku kusa mm. ku ce mishi gashi gashi wane na ga skutism ya mini ina so in shiga saka in shiga cikin ku shikenan abu abin zai fara tare da ku babu wani obligation a ce wanga da wani wani kawai suke iya scotism eh. duk yara duk 'yan kasa ana kiransu su zo su shiga tsakaninmu su zo su yi scotism tare da ok to yanzu yana so in san ke a partir da kel moment ne kika shiga a cikin su kina da wani shekara kuma quest ki t'a poussé au fait tangaje. to lalle ni scotism ha <laughs> sai da kokowa da in gaye ta mm. tun da da na so in shiga scutis ma sa'annan ina eh, karan ma ina esan eh, kim mm. an ka ce mini a'a karatu na zai shiga duk zai cakulewa kan in shiga scutis Nayi nayi nayi na gama duk an kartiya kimu ina ga suna zuwa kullum nayi yi na yi na kama ina son abuna na ba sai da na samu bakaki na terminal 2013 mm. sannan na ce to shi kenan a shiga gaba aka baki tunan nan ko walla alhamdulillah ni da na fara sun ma ina gane su suna yi suna burge ni masha Allah da na fara ni ko magana ban iya yi ga mutu hakan ga ban iya magana in ka gane ni ina cikin daki ina ban magana wallahi amma yau amma yanzu ga shi na ai mun same ki muskan fada eh kita da fam biyan wannan Allah Allah ya bude min hannu masha Allah ya bude min hannu to yanzu ina so in sani quels sont les objectifs que vous visez à travers le groupement merci. L'objectif principal visé à travers ce mouvement, c'est mhm. de créer un monde meilleur à travers des citoyens actifs et responsables. Donc à travers cela, nous mhm. avons euh, quelques objectifs spécifiques qui est la promotion de l'enfant, euh, le développement personnel surtout, mais surtout d'inculquer deux choses. Le savoir euh, faire

cikin wani irin fanni fanni ne kuka hiba karhi yanzu hakan kamar in a ce wani kiwon lahiya ne ko ilimi cikin wani fanni ne kuka hiba da karhi hakan ga cikin eh, bisa education ne education kenan bisa kan harkar ilimi dai kun hiba da karhi eh. to wannan shirin namu dai kuna bin mu da ƙwaha za mu ci gaba da shi amma kan nan za mu dan leƙa bangaren don shi kuma mu ji cikin rubrikin tashi l'artiste exprime wannan gamin da wani artist ne ya hira et on se reprend sur tout ça la fada pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Ladies and gentlemen, vous êtes sur la merde de Van TV, vous êtes sur le studio Kalangou, vous le savez déjà. Une émission sur laquelle les jeunes se brutalisent dans le 7 de casser c'est ce qu'on appelle la baraque. Vous êtes connectés un peu partout au Niger. Merci et bienvenue sur l'émission Tout ça la Fada. Cette rubrique qui parle de l'art et de ceux qui le pratiquent. Alors aujourd'hui, sur cette émission, on parle de So Vous êtes amoureux, vous êtes faites partie euh, n'est-ce pas, ces âmes sensibles. Aujourd'hui, nous allons vous faire plaisir. J'ai chanté pour elle. Hein. J'espère aussi que vous allez faire de même. En partant déjà de cette rubrique, vous allez aussi réunir toutes les conditions pour chanter pour elle. Eh, madame, si il est à vos côtés et présentement, et il regarde l'émission, chopez-le. Amenez-le à chanter comme nous. Je suis avec un artiste nigérien. Il s'appelle Moussa Yaro. Il cartonne comme pas possible. Vous avez eu ses exploits. Récemment, il était en concert. C'était un CCOG rempli, plein à craquer. Il a assuré comme pas possible. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'artiste tout ce que vous voulez savoir sur Moussa Yaro, c'est tout de suite et maintenant. Abotina, je te souhaite la bienvenue. Merci, Dondi. Tu es chez toi Oui, je suis chez moi. Super. Alors, Moussa Yaro, qui est Moussa Yaro Moussa Yaro Les gens ont envie de savoir. Ils ont envie de découvrir sur cette émission. Moussa Yaro, Moussa yaro dan niger ne mhm. fait niger daga uwa har uba mhm. sannan kuma ni dan yamai mhm. Donc il euh, ina a kasar niger kuma ni mawaki ne ta fannin dan saboda duk wanda ka ga mawaki ya tashi rap rap rap rap sai na ce to me yasa mu ba za mu dauki kote dan saboda ai akwai dan dalilin nan ma ne ya fara shi labari dan me na ba mu nan ya fara eh. amma gaba ɗaya sai kaga abun ya sai an sai ku kun ka ce ku ba ku yarda wannan a wannan kuma kuna yi yadda ya kamata yau in ka duba jen babu jen guda cikin jona suke mu da hidda tsohi waɗanda suka huce mitu da sauransu hmm. babu jenan guda wanda zaka ce yana da bensan kan wanda yau cikin dandali za a kiran shi a ce artiste international. Déjà, tu fais notre fierté. Nous sommes trop fiers de toi. Et c'est pour ça qu'on t'a sollicité. Parce qu'on fait aussi avec euh, Le besoin on fait avec les artistes qui veulent aussi faire grimper ce pays. On donne aussi la visibilité à ceux qui sont un peu dans l'ombre, ok Pour permettre à toutes ces jeunesse qui kiffent cette, radio, euh, cette, euh, cette émission à travers les radios partenaires du studio Kalangu dans ce 5K. yo naka ba ga biskan ya ne eh. wannan muna son shi shekara ne aye ka sunana Moussa Boubé Moussa Haruna. Okay. Donc, en le 10 5 1995 ko 1995 voilà ina ce ko bari tambaya ko abu dan mene Musa yaro ga mun mushi yawa aka ce in kana so ka daukaka in kana eh. so ka kai inda kake so eh. to ka mai da kanka kasa ah. Musa ne amma yaro ah, yaro na duk artist na Nigerian ah. ni yaron su ne kai ba wancan ba a ce wani abun gane abun kai ka yarda da kai yaro ne donc ina ce ma kishi kishi ne san cikin harka kishin kiku kishin kasa shine yasa musu yaro ayi yana yi wa kan dandalin soyayya on va parler un peu de tes débuts de quand est-ce que tu as commencé véritablement la musique yaushe ne ka fara dandali menene ya kawo ka cikin dandali don di ni danseur ne da harko da harko kai danseur ne danseur ne rawa nake yi donc euh, na fara rawa tun 2012 rawa biskan mi biskan dandali wa ko kan dandali soya non non ni danseur ne ina danseur ne dai ina rawa kope de kale dandali dika ina yi traditionnel ina da ma groupe tun école de na fara zan ce ma amma 2012 na fara wani groupe da ake ce ma farin wata farin wata na san farin wata tu peux faire un truc déjà de farin wata une chanson de farin wata ga birni birni mu ne birnin karshe matsayin mata mu ne kyawun karshe sai sa ouais, je me rappelle très da sai ta ouais, formation donc tu as commencé la danse da kin ka fara da dance in sai ya hankali da baya donc da na fara rawa sai akwai manager kina a ko manager tun bai zan manager na ba amma farle yace mai Musa har ka gana ga kana santa dan saboda lokacin nan duk wani konkur da aka aza inda na rawa ne amma ta fannin dandali uh-huh. wani moto wani abu duka alhamdulillah ni nake shi dan saboda Allah ya min farin jini na mutane waɗanda nake respect in ana suna zakwa su su tenir kina da sauransu yace min abin da muke yi in muna so mu kai gagaci akwai waɗanda ku biyan su kai irin su dondi ba su kwa samariya za su kalle ka amma idan kana yi ina zuwa samariya fa to shi ce da <laughs> a travers uh, le youtube tele kana passé normal mutane eh, suna ganin ka eh, eh, yace min menene zai sa menene zai hana ba za mu gwada waka ba na ce mai nono sai palutan mun kai muka muka da depuis 2012 sai 2018 ina rawa sai 2018 yanzu kai yanzu ka yarda da kanka ina fara ganin wani ya ne za ka yi ka ga magana na kashe tun da ka ga ma jan da suke kallon mu su ma su yarda da kansu ke tutte possible abin da nake so mutum bai wadda Allah ya baka duk abin da muke Niger ne muke ma in waka hausa kake zabarmanci hillanci buzanci duka komi kake yi Niger kake ma to muna so mu ba su hakkin su ne えい。えい。 hoto hara fada yau hira da muke nan gayi a nan san king scoot na kwara ta gina na birnin yamai muke nan muna wannan hira tare da n skut wannan kungiyar ta matasa muna so mu san wai menene aikin nasu suke yi kuma ya suke yin shi kuma wane ne suke ma wannan aikin shi yasa yau eh, zan mu ce su suka gayyato mu muna tare da shugaban nasu wanda ke tahe da motal tasu <laughs> aliyu umaru muna tare da aminiya ta arabiya wadda take nan kusa da ni muna tare da ali jello kun muna tare da Jibril shi ma da yake nan tare da Jibril sa baya kake wallahi alhamdulillah yanzu ina so in san kai Jibril wannan skutkin kana ganin su kana tarar su cikin wannan ayyukan nasu suke ya kake ganin aikin nasu to wallahi na gani ina ganin suna yi activity mm. kamar activity suna yi shara-shara suna yi eh, wani waka-waka mm. dukansu to ni kaman aikin skutin nan da abun nan ban san da kwarai abun da za a ciki yanzu dai na zo gani abun da aiki za su yi mm, ka zo ka gani abubuwan da eh. suke yi amma dai daman kana sha'awa aikin da kake gani suna yi kana ganin su dai suna ina ganin su dai suna yi uh, abun nan activity su ok to yanzu dai pour vous qui faites du bénévolat tunda dai wannan aikin da kuke kun ce volontaire ne suke zuwa ba harkan kuɗi ba ne to ina so in san commissaire general ali omar <laughs> wa'annan yaran da suke tare da kai dai benevola ne suke yi tout. Ouais, parce que quand on vous entend, c'est c'est géant. Ce que vous faites, c'est le gros chantiers. Quelquefois, ce que vous engagez. Qui sont vos partenaires Qui vous appuie dans ce que vous faites tun lokacin da muna yarantaka ne mun shiga cikin wannan kungiya mm. ba mu ne ba eh, bayan shekara ashirin da shida mu da kanmu ne za mu zuwa mu jagoranci wannan kungiya tunda ba da kai ne eh, ka gani suna da aikin su suna ta yi lokal lokacin da ba su da aiki lokacin ne suna zo cikin iskotism don su yi aikin da zai kan kai kasan nan eh, gaba kuma kamar da muka hudi eh, ba nijar kare ne suke a garin makka ma iskudu da ana da can alhamdulillah eh, dun kasashen duniya akwai su tunda akwai wanda ba su sani ba da suna tamani kaman eh, kungiyar na kristoci ne a mm. cikin wannan kungiya cikin kasan da ana yi kasashen musulmai musulmai ne in kasashen kuma ba kungiyar na siyasa ba ne kuma muna ba yara tarbiyya mai kyau muna da partner da yawa partner in mu eh, kun gani da sayan nan ma kafin ku zo eh, partner babba da ana da sunan niger kama nations uni su da kansu ne sun zo don su zo su gani aikin da muna yi kuma muna da partner kama eh, scout na france ka gani eh, akwai scout na france cikin gidan nan tunda mu ma muna da izini mu turo scout mu su tai france su yi okay kenan kuna hulɗa da kingin kin yin kasashe ba sosai ma mm. kuma a bayan wannan muna aiki da gwamnati kun gani biskan wannan mugan cuta da ana ce ma coronavirus eh, minister eh, na yana kula da Eh, kiwon lahiya suna aiki da mu eh mu oh, hara babban campaign biskan biskan vaccination to kun gani partner su yadda da mu tunda eh, ba da kai ne kuma ba da kai nan cikin adalci ne yaran mu suna yi su kenan mm-hmm, mm-hmm. wannan kungiya ya kamata duk ɗan Niger ya ce ko da wata guda ne ya shiga cikin kuma in ka shiga ba ka iya kota eh, aka ce iskut un jour iskut toujours akwai wasu yanzu kin tambaya rabi wane ne yana da izini ya shiga mm-hmm. kun san in an ce yara bai da ladabi ba shiga cikin iskotism kenan ba a canja shi kenan duk matasan da ya zo sai mu kama shi tunda muna da luwa scoot kike luwa scoot din nan aka ce eh, le scoot accepte l'autre avec ses qualités et ses défauts duk mutane ne suna da suna eh, da kote mai kuma suna da kote mai kyau da halin da bai da kenan ya kamata cikin aikin tare dole ne a gani yaya ne za a kwatanta ma matasa a ba su horo don halin su ya zama daidai mm. to yanzu dai na ƙara ganewa zan dawo wajen ki rabi ke ga ke tu jeune tu jeune fi kuma mun ga hada yara kankana anan tare da ku su ma suna sanye da wannan abun abun wani meye da wanga abun shine ake ce ma fula mm. ta hausa kenan ok lati da ake sawa eh, ake ratayawa eh. kuma na gaba kala-kala ne ko kala-kala ne eh. yadda dai komisar kinmu ya gayi solon le branch ne tunda ya ce akwai katar branch su yanzu in kana abin ga tare da luveto yan kanana sis dizan akwai fulan da aka ke sa tun an gane ka kai ga nasu su ma akwai su ma da fulan mm. su manya ba wa'en ga fular kin da agare mu mu uku tun da muke can gaba cikin abin ga instance national mu fular national agare mu ta kula kin ta kula mhm. kin Niger mm. fular kin kula Niger tun kun gani kun san da representative di Niger tun da mu duka yan Niger on hmm. représente l'instance nationale au Niger. Ok, to yanzu ina so in sani cikin wannan kungiyar taku. Eh, ‘Yan mata, parce que ƙungiyoyi da yawa mun gani mun sani a ƙasar mu sai in realite ba su ba kamar ‘yan mata wurin su ba su ba su daman hmm. magana ba su ba su daman yin abin da suke iya yi ina so in san ku anan ga wacce plus ce quelle place occupe la jeune fille et même les tout petits Ça va? pour commencer avec la jeune fille. Ni yanda na gayi alhamdulillah da nazo wallahi nazo gida. Da nazo na tar da mutane duka je les appelle mes grands frères et mes tontons. Nazo na tar da mutane de sun ka kama mini har na na zama. Ils sont vraiment là pour la jeunesse. Yanda dai an cikin présentation, on représente 47% de l'association. Car 47% de l'association est aujourd'hui on est représentatif. Ba a iya wani abu ne ba a yi fante da mu ba. Ko nan ga komisar kin da yake nan yana iya temoanye wadda take gaban duka 'yan yaran 'yan forum da mm. ita ma c'est une fille. c'est une présidente. Okay. Les, ce sont des gens vraiment qui comptent avec nous et qui sont là pour nous aider à avancer. Okay. Et en ce qui concerne les jeunes aussi, il y a in sun il y a des ka qui gagnent, c'est l'éducation par l'action. Mu ba mu ce maka kak ka zo scoutism, ce maka kake ka zo scoutin Niger in ka zo wani abun da kake hakan ga ba haka nan bane, amma sai na gwada maka. Mm. Har ma kana gyara sai na gwada maka yanda ne ake. In ka ga nayi dole ne kai ma canzawa za kai, in ka ga nayi so guda so biyu so uku. Mm. Abun tilas ne dole ne kai ma canzawa za kai. Tunda dai kana son hallo wannan tsarin ka ci gaba da shi kuma ai tahiya da kai. gaskiya kun shi dai wannan shirin namu yana ci gaba muna ta ƙara samun ƙarin bayani bisa kan wannan shirye-shiryen nasu su wannan ƙungiyar matata ta scoot amma yanzu kun sani an fara take teko fara tana tahe da music kinta amma yanzu inda muka zo nan suka ce su ma suna da shatotin su da su waye da rapper kin su da su Rihanna su komi da komi suna da anan to kenan su ne za mu shurare yau su za su samu sakatan ɓarar da ke ake ya ake jatto mu dai kawai ina shinku waye zai wahara kai za ka wahara. to gare ka akwai mikro akwai mikro kun kuna lumba lumba leke alumba ah, lumba leke alumba ah, alumba. baleke alumba lumba leke jero gwaba musonki jero gwaba musonki jero gwaba musonka jero gwaba musonka tunda mun fara aiki tunda mun fara aiki baba ya kama aiki baba ya kama aiki ina ta bi shi daidai inna ta bi shi daidai to bale mu da yanzu to bale mu di yanzu to bale mu istote to vous' pas de paresse. Volontaire, pas de paresse. sans Engagé sans Alumba, alumba, Alumba, alumba, Voilà, Avec les du Niger, Voilà ah ouais ah ouais il y a des talents na tu sais, musu ba apparemment aiki irin aiki ne suke comment ils fonctionne et pour quelle cible tout ce qu'ils font comme activité pour qui ils le font shi yasa yau muka zo santar kinsu na nan kwartagi don mu hira da su muna tare da aliyu umaru shine mai shugabancin duka skutkin na niger muna tare da aminiya ta nan ga rabia tana nan tare da mu ita ma cikin su take ita kuma tana jeran yan yara kankana haka ne ko to muna tare da kuma ali jelo shi kuma komisar kine shi ke jeran jihar nyamai da su kuma da jibril wani matashi wanda ke sha'awa wannan aikin da wa'annan matasan na suke yi tare da su muke na muna wannan hira yanzu tambaya ta ta karshe zuwa gare ku ina so in sani qu'est-ce qui vous ralentit ou qui vous bloque dans votre élan cikin aikin da kuke nan gayi akwai wasu matsaloli da kuke fuskanta ina so san Ali Jello kai kuma wasu irin matsaloli ne kake fuskanta yanzu for example cikin jason kinka na Niamey da Doso tana yi wa abin da kai ka gani ko abin da ka gano ma wannan kin organization kin daban ne eh lalle akwai kun gani for example la jeunesse au-delà de dire aux gens d'être participatifs financièrement, il y a une chose que les jeunes doivent se dire. Euh, le défi principal auquel nous nous sommes confrontés au niveau de la région de Niamey et de Dosso, c'est l'engagement. Comme on a 24 heures quand on prend les 7 jours de la semaine ça nous fait facilement 168 heures on dit généralement aux jeunes sacrifiez simplement 2 heures au service de votre nation pourquoi au service de votre nation kama awa biyu biyu kowani uh, eh, kama matasa ya sa awa biyu kun mm. gani mm. abin da za mu iya mu yi collecter mu ba Niger si on ne peut pas participer financièrement parce que la jeunesse aujourd'hui nous avons le même dénominateur <laughs> mais quand même voilà mais akwai wani abu da za mu iya mu ba da ma eh, mu kanmu ne da énergie comme tu l'as dit de notre temps de notre énergie, donc de notre le défi principal c'est l'engagement donc euh, c'est pour ça que nous continuons à faire des sensibilisations autour des regroupements de jeunes, autour des parents, autour de tous les acteurs euh, pour qu'ils puissent s'impliquer activement vraiment à ce que nous puissions rendre notre environnement, euh, nous créons le, cadre convivial euh, pour, pour faire avancer les choses. Et ça, c'est vraiment à passer à travers les jeunes. c'est indispensable que nous, puissions laisser la jeunesse si on veut avancer. Ok. Tous a à ma droite. Il son eh ben voilà ici on encourage les jeunes filles hein. on applaudit les euh, ah, c'est bien ça <laughs> on n'a pas ça partout hein Yanzo, a son insane. de ton point de vue euh, de jeunes femmes ou de jeunes filles euh, scout a son in a ke me a gani irin matsaloli ne kike gani kaman ko gagné, uwan naki samu soit c'est pour adhérer soit in bisa kan harka abin da kuke so ku yi jere ne abin da kuke so ku yi regle ne cikin community kin taku ina so in sani ke kuma ya nike ganin qu'est-ce que tu vas me dire to d'accord a ah, bisan adhesion ah, kin kawai wani abu zan gaya abin ga en plus de ceux qui ont dit mutane ku bar hana yarda 'yan mata ku bar hana su yarda ga abun ga gaskutism kuma ku fara yarda da wallahi mutum in ya zo scottism koyo yake girma yake mutum yake zama da gaske ba don kawai muna a ga emission ne ake gayi waɗansu abubuwa gaskiya ce muke gayi ku yarda da skutism lalle lalle kungiya ce mai albarka mai alfarma in kun zo koyo za ku yi wallahi girma za ku yi waga akan adejankin ne akan mu kuma da muke nan ga duka 'yan sukutkin kawai ils n'ont qu'à continuer à appuyer les sœurs. Ils n'ont qu'à continuer à valoriser la jeune fille. On est là pour ça. J'ai été, avant d'être ici, commissaire à la promotion du scoutisme féminin. Donc, je suis vraiment certaine et convaincue que Tare indesunaka, maman assarorinsu mm. sha mu Allah su kutisma kawai a gaba zai taya amma ba da baya ba ok to yanzu ina so in sani généralement le point de vue plus global mm-hmm. bisa kan harkan ina nan ina nan gare shi le point de vue plus global bisa kan harkan association a ce yan mata a bar su shiga banda ma na su kutkin a bar su yi engagé sur des causes qui leur tiennent à cœur ya kika ga wannan abin akwai matsala a wannan fannin da kike so ki taro mana kamar a nan Niger Masalaha, babu masala, c'est des kari. Wannan, franchement, les jeunes filles, laissez-les faire, laissez-les dire parce qu'elles sont capables. Suna Iawa, on est capable et on a juste besoin d'être accompagné, d'être soutenu par nos frères, nos pères et nos mères. Kawai ku kama na kungani mama ki ikon Allah akasa kasar Nijar. Abin da 'yan mata suke iya yi. Duk mata a kun gane shi ba kawai can bane. chan chan chan ko chan kawai ko Nijar ma kun gani ikon Allah ku kama muna to kun ji dai abin da ce. zan dawo gare ka Aliyu Umaru kana ai gaya mun akwai wasu matsaloli da kuke fuskanta to comme euh, vous le savez Niger kasar ne da a bar yarinya su shiga cikin association akwai wuya hmm. yanzu ma alhamdulillah tunda mu lokacin da muka shiga cikin association in nan muna ta yi par exemple kan de jeunes kafin a bar yarinya su ta yi sai a hankali sai da suka gani da kungiyar na akwai babban tarbiyya ciki ya bari in ga maka ni ma na so in shiga ina son game Vraiment, c'était le, le, principal défi. Les parents ne, ne, voulaient pas surtout laisser leurs enfants adolescents. Or, c'est de l'adolescence qu'on peut bien formater, qu'on peut bien formater l'enfant. Et tous ceux qui ont eu en tout cas la chance de commencer Tondosona et aujourd'hui, ils sont des, ils sont des citoyens vraiment modèles. Ils sont des gens sur lesquels non seulement notre association peut compter, mais le Niger peut aussi compter. Et donc, euh, euh, c'était ça le défi. Maintenant, puisque les les gens ont compris, en tout cas, l'importance de, ce mouvement, puisque c'est dynamique. C'est pourquoi on appelle le mouvement scout. Et nous sommes en train de, d'accroître nos, effectifs de jour au jour. Nous avons des personnalités, des jeunes, des parents qui envoient leurs enfants dans le mouvement, puisque ils nous ont vu aussi à l'œuvre. Ils ont vu de quoi on a été capable, en tout cas, dans, ce pays. Donc, nous voir, nous intéresser davantage à cette institution intéresse aujourd'hui beaucoup de familles. Comme je l'avais dit à l'introduction de, cette émission, ça fait juste un mois que nous, nous avons pris la tête euh, de, cette organisation et je peux vous assurer que ah, hein. beaucoup de familles, en juste Allez, le, le, 27, le 27 euh, passé, mhm. donc euh, en moins d'un mois, déjà nos rangs sont en train de, gonfler. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait des défis aujourd'hui que nous avons pu, pu, relever. Donc le, défi maintenant, c'est de continuer dans les institutions universitaires, dans les collèges et lycées pour intéresser davantage les jeunes à adhérer. Parce que, comme vous le savez, un pays ne peut pas se construire seulement sur la base de, de, travailler et puis gagner quelque chose en retour. Il faut bien que les jeunes dispensent un peu de leur temps pour contribuer à la construction de la nation. Et c'est ça, en tout cas, le, le credo du scoutisme, rendre le monde un peu plus meilleur que nous l'avons trouvé. magana ta karshe su kan wannan shirin namu yanzu kai to yanzu wallahi na gane abun da suna yi kenan eh, nan kunya wannan wurin da koyi yara suna ba da abun nan kaman des ouvertures kaman suna gani abun da za su yi pour les jeunes yanzu na gane cikin ah, su. kuma kai ma ka ce a kama musu koko da yani a ah, yanzu ni ma zan shiga insha Allah a ah, kai ma za ka shiga <laughs> za ka shiga <laughs> to to mun gode kun ji ko shirin namu kuma kan yi ban kwana da wa'annan wanda suka gayyace mu za mu ji shi kuma Olivier ke just la a ma gauche Olivier cikin chronique mi kinka Mais que ça va C'est l'heure de la chronique et je suis grave content que je vais faire cette chronique devant la Allez, ouais. Merci à vous, vous êtes super, Vesco il aime ça, il aime ça, il aime ça. Merci, merci, merci. <laughs> Gros plaisir. Amis auditeurs et auditrices, bonsoir à toi d'avoir Ravi, comment tu vas Ça va bien. Toujours et Nantes, comme toujours. Euh, merci. Eh bien, écoute, ce soir, on va parler de la solidarité. Ça te dit Ah, samedi. Alors, nous sommes en fin de semaine et c'est important pour moi de rappeler à nos auditeurs et auditrices que durant toute cette semaine, le Niger a commémoré la semaine de la solidarité. Ici au Niger, les jeunes, malgré leurs revenus faibles, bah, ils sont toujours solidaires. Et les scouts, aujourd'hui, sont un peu le symbole de cette solidarité. Si on repart en 2020, on part au quartier Harobanda, qui a été touché durablement par euh, de la pluie. L'inondation, oui. Eh bien, selon des chiffres que j'ai reçus très proches des jeunes volontaires, c'est plus de 3000 plats qui ont été distribués par les jeunes volontaires du Niger en guise de solidarité. Ah ouais. Et outre ces cas d'inondation, on remarque qu'ici au Niger, les jeunes sont toujours et souvent solidaires quand il y a des, quand il y a des attaques, quand il y a bien évidemment bah, des moments douloureux. C'est vrai. Et aujourd'hui, dans la chronique de ce soir, l'importance pour nous, c'est de rappeler à toute la population nigérienne que, qu'on soit jeune ou pas, la solidarité doit être une de nos valeurs. Et cette valeur, les scouts les représentent très valablement. Au début, et pour finir cette chronique, je vais conclure comme ceci. Au début, il y a le mot S Scout. Et à la fin, il y a le mot S. Et ce mot S, c'est de la solidarité. Voilà <laughs> Olivier Olivier Zanga Olivier <laughs> Voilà, Olivier, apparemment, toi, on te laisse ici. Oh, on te laisse avec les scouts. Nous, on continue. <laughs> ouais, il est le bienvenu à,